اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو أشرين دتقف جوة هدوة ربيع الثاني هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دبوت da ɗari hudu da arba'in da hudu Allah ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka duniya da lahira don tsarkin sunayensa zai rabu daga nan ƙura ganin zakaribi ya ɗanyewa ne yawwa kaf za mu tashi shafi ɗari ishirin da biyu بيتي كمان <laughs> من دفركو بيت سونا بيتي نصب عند أكو وقضى بأن الله كان معطلا والفعل ممتنع بلا إمكان نعم فشوى كان الجهم يقول بحدوث العالمي jahamu ya tafi an faɗi shafi ba ba yi ba ba a karanta ba tauƙar al'allama muhammad khalilu harram rahimahullah قوله وقضى بأن الله كان معطلا كان الجهم يقول بحدوث العالم جهم ياتفي أكن فاروا halitta da tafi alam halitta farariya ce gaba ɗayanta ta sama da ta ƙafa da ta tsakani jamu ya yadda ka ya tafi بمعنى أنه صار موجودا بعد أن كان معدوما يا يددو لي حليت نفع ممياتي باين باب إتا لا فرق في ذلك باب بمبنكي أولنا عنده بين أنواع الحوادث وأشخاصها بعد أن كان معدوما دايا بردن تاكفا شباب إذا لا فرق في ذلك عنده بين أنواع الحوادث وأشخاصها babu bambanci a wurinsa tsakanin anwa'ul hawadisi sauran abubuwa da suka faffaru da zatunansu wata bi'ahu ala zalika معظم فرق المتكلمين سولان قنجين ان علم الكلام وفق بيتي كالمؤتزلة والعشعرية والكرامية ويلزم على هذا القول من الفساد ان الله لم يزل معطلا عن الفعل كور الله بيقشي بيا بايا ايكي لا ba ina maganan ya fito fito ya ni gani jahamu ya ƙulu bi hudusil alami ko duniyan nan ba ko duniya tun da alamu ta fi duniya faruwan halittu bi ma'ana annahu tsara mawujudan ba da an kana ma'aduman la farqa fi dhalika indahu baina anwa'il hawadisi wa ashkhasiha kawai da babu aka samar to tunda babu aka samar to da can mai abin zai bada da Allah baya komai kenan sai da halittan wannan halittan ta zo wanda kuwa abin da ake so a tabbatar sama da ƙasa fararru ne amma su ne farko ba su ne farko ba wanda ya sani ala da ma yana aiki amma shi na da ta kwata-kwata gaba ɗaya mazan kabiru bayan zo na ina baya yawa yawa la farka fi dalika indahu baina anwa'il hawadisi wa ashkhafiha kawai faruwa ta yi mai ne yake ba da ba mai yake sakamako abu mai yake haifarwa haifar da kenan da Allah baya komai tunda shi ke so ya tabbatar da Allah baya aiki sai ya dawo ina aiki kamar yadda baitocin su suka tabbatar وتبعه على ذلك معظم الفرق المتكلمين كذلك باب قومي كالمعتزلة والأشعرية إلى دي إن مغنى إيكي حدوث العالم حدوث العالم فاروان حالتو دوانا نفاروان صدين ويلزم جنيتي ويلزم على هذا القول من من الفساد أن الله عز وجل لم يزل معطلا عن الفعل da ta san kenan dai Allah da baya aiki au gaira qadirin alaihi kaga lokacin ya samu iko ya samu ƙarfi ya fara yi sun masara fa'ilan wa ƙadiran min gairi tajaddudi sababi. ba tare da faruwan wani sabon abu ba ba ƙara ƙarfi ba ba ƙara fasaha yi ba ba ƙara yadda ike haka ike amma kuma dai da baya komai yanzu ya fara yi wa aujaba lahul qudra wal da yi eh, aujaba lahul qudra da yi wajabtan masa yin aiki daman da yin aiki to in an bi maganar ta fito fili da baya yi gudu da dai na nai nake ta na ta tunda na san yi ta baya baya yi a baitocin ma mai aka ce na hudu kowa ka a baitocin wa qada bi anna allaha kana mu'attalan wal fi'lu mumtani'un bila thumma tahala wa sara maqdura lahu ko min gairi amrin kama biddayani kaga da babu kenan isa kaga sun yadda halitta fararriya ce halittu fararru ne amma abinda suke so tabbatar amma da babu su da Allah baya aiki mu'attalan haka aiki baya aiki yanzu ya fara aiki kuma suka kakkare kansu ba tare da wani abu ne isa ne shi ba ballantana a ce ya faki ballanta a ce ya faki wa annal fi'la minhu kana mumtani'an aikin da ya hanu daga gare shi bil azali fil azali thumma sara yanzu ya zama mumkinan maqaduran min ghairi sababin ba tare da dalili ta ba imkana huwa da samar اقتضى إمكانه دي فعمد يوافق وهذا يستلزم الانقلاب من الامتناء الذاتي imkani الإمكان الذاتي wannan ayya haifar da juyewa inkilab min al-imtina'i daga da ba zai iya ba sai ya juye yanzu ya koma ina iyawa kaga ko canji ya samu Allah kenan canji ya samu Allah wa zamu haula'i za a sake kama ina aidan annal hadisa idza hadasa ba'da allam yakun faruwa in ta faru da babu ta fala budda an yakuna mumkinan dole wannan abun mumkini ne wal imkanu laysa lahu waqtun mahdudun an mumkina tu ba su da lokaci ƙayyadadde fama min wakati ya ƙadiru hudusuhu fihi illa wal imkanu sabitun qablahu saboda haka nan ko in haka ne wal imkanu laysa lahu waqtun Tun da dai mumkini ne dama yana yi kafin wayannan ba daga baya fara yi ba Tun da dai mumkini ne a gare shi yana yi kafin su kuma lokacin su Yayi yi ainihin abina fama min wakatin ya kadira hudusuhu ba lokacin da za a kaddara faruwan abu na fi illa wal imkanu sabitun qablahu idan misali aka kawo mutum ci abinci yanzu ya iya cin abinci kafin yanzu inda aka har ya iya ci yanzu na bai iki to ashe kafin dama ta yana iya ci dan jinjiri da ya sa ya zo duniya ya fara shan ruwa ya fara shan nono dama ina sha kafin ma ya zo duniya imkanin yiwuwansa inda akwai shi to akwai kaza sau da kanan duku Allah gina aiki da yana aiki kafin wani halittar ma kafin yi halitta ma shi mai aiki ne ya siffatu da aiki ba daga baya ne ya fara aiki ba eh yawwa eh yawwa da ya gano hakan ba a ba ne ba falsafa tunanin shi ne ya ba shi wannan haka yake tunaninsa ne ya ba shi shi kenan abin da ake nema ma ya fara famuwa za a ce tun da mai magana ce wannan yan kasa ke za ka yi ta kauce ta amma ran da ka tafi koyar da ita kai karasa abu da za ka ce to duk larabcin ba mai wahala amma tsawon maganan yadda za ta fito kaga nan ya nuna akwai shi sa ake cewa shi ne farkon wanda ya fara giggiwa kan Allah a duk yan bidiyan duniya wanda aka sanya dai a karkashin abu na shi fara taɓa zafin Allah sai ya fara taba aikata-aikatan Allah kaza zai yi kaza ba zai yi ba bayyuwa Allah ya kamantu da kaza bayyuwa ba tare da ya duba aya ko hadisi ko kaza ba to haka to ya min waqatin eh, hudu sahu. fihi illa wal imkanu sabitun qablahu kaga kenan maganan hida Allah baya aiki ya fara aiki ba haka ne ba dama can Allah ya siffatu da aiki kafin yi aiki mai aikin ne shi tunda ai ya ce mumtane on a shi ngo ba zai yiwu ba mai yiwuwa ne za ka je an yance eh, wa kana Allahu azizan sai ce kana wa mazalaka ya kasance amma bai gushe ba dama haka yake tun kafin tun da kana ya nuna maka kamar yanzu da ya zama kaza to don haka za ka sai an akada a tafiyan ke ce kafin ma haka haka yake kafin ma a ainihin yanzu dama haka yake illa wal imkanu sabitul qablahu laysa lil imkani al fi'li wa sihhatihi mabda'un yuwan aiki a wurin Allah bai da farko siffarsa ta aiki ba da na farko laisa salil imkani alfi'ili wasu wa mabda'un wata mafara yantahi ilayhi fa yajibu annahu lam yazal kenan alfi'ilu. aiki bai gushe ba tone mumkinan ja'izan lahu ba wajibi ne ba shi fa zamu jawazu hawadisi Eh, wannan he lizinta hawadisul eh, jawazu hawadisi la ta laha ainihin faruwan abubuwan da ba su da ƙarshe faƙaunar mu'allifi rahimahullah da ike nan kaga ya dunkula ya karatun ne ce farko wa ƙaza bi anna fa'ila kana mu'abtalan kun tashi kun sake duba wannan dunkulin layi nawa ba saki layi saki layi biyu ne amma dai uku hudu biyar shida bakwai takwas in ka duba in yi dunkule in ka dubi baitocin na ya haɗe su ne gaba daya mai iya na raddin ƙalin mu'allifu rahimahullah ya fara ɗaukan baiti kuma bayan baiti wa ƙada bi anna allaha kana mu'attalan hmm. yawa ردي ها إيه. تنكر في غارة هل ده ما معيكني ايه زي ايه eh eh da aka ce ainihin Allah ba zai kare ba ai kaga na ana ce sai abubuwan da ya kaddara musu kare dawama su suna da farko sun bambanta da Allah nan ai duniya ne da aka ce duniya za ta wa kullu man alaiha ha ko kaga duniya kenan kaga banda aljanna to sama ma ba a yi magana sama ba tare da an ce za su mutu amma ba a yi magananta ba amma dai duniya ne kulluman alaiha sanin kaga waye baka wajen rabbika dul jalali wal ikram amma fiska komai zai kare amma da jirka Allah ba ta kare ba anan duniya kenan amma a can sama inda yake shi san abubuwan da ga sanan da ba su kare ba hey kulma wai baka wajen ayan guda da ta hada take to to haka nan ita qala al-muallifu nan duk abun da ke Allah na aiki kafin halitta ba lokacin da ya fara halitta ya fara aiki ba yana aiki kafin halitta bayan nan kuma yana ci gaba da aiki aikin Allah ba wanda ya san adadin sa wa qada bi anna Allah kana mu'attalan ay ila akhir إنما هو بيان بيان لما يلزم مذهب جهم wannan bayani ne abin da zai kama ɗariƙan jihamu wa shi'atihi da mabiyansa fi ƙaulihim bi hudusil alami faruwan duniya au lahu bidayatun fi zamani cewar yana da farko a zamani wa yuqabilu qawlu ha'ula'i qawlul falasafa wannan magana su ta yi fiska da maganan filosofi bi adamil eh, ko bi kidamil alami ko da rishin farkon halitta so suka ce su kuma duniya ba farariya ce ba wa sun yi karo da juna wa annahu husun sun ce hadisa su kuma yan sun ce ba hadisa ce ba wa annahu sadara min Allah ce ita halitta ta zo daga Allah sudural ma'aluli an illatihi zuwan sababi zuwan musabbab daga sababinsa ma'alul musabbab kenan al'illa sababihi kaga nan me zai koma ba Allah ya halitta ba so kowarin philosophers duniya ta samu ne daga abin da samar da ita sadara mai yake da suna Allah ya yi ta amma ba tare da abin da yi da ita ba irin ta halittu ne ya halicce ta amma daga halittar ma'alulu an illatihi ma'alulu shine musabbab aiki daga mai aiki daga abin da ya aikata shi ina za su je ce yau da gobe yi ta shekara kaza ana iska ana zafi ana sanyi ana ruwa ana wane ne aka samu duniya ka ga mu'allin eh, abin da kenan ta zo ne ainihin ta faru ne daga abin da ya haifar da ita wajen suwa ne? Eh? wula suka faila sau sadar bin a eh, sadurar ma'alul an illatihi ka ganin kenan dila din babu manufa ka ganin ba kaddara kenan in ga duba duk faɗan waɗanda suke faɗa a kan ƙaddara ko suna sane ko ba sa sane wani ra'ayi suke taimako don haka ba ƙaddara duniya haka take a wurin fasa aka Allah ya halicce ta ne ta wani dalili ainihin daga e, abunda aka aiki daga wanda ya aikata shi sababi eh, musabbab daga sababi don haka nan in an je an dawo haka ta faru ne Allah ya halice ta daga haka to kaga kenan ya halice ta ta dalilin mu kaga ba tsari kenan ba zama ba a in cire zaman ba tsara ta aka yi ba a tsare sannan aka fitar da ita zuwa akwai an tsara ta a tsare kamar yadda musulunci ya nuna an tsara ta da shekara dubu hamsin ba komai sannan aka zo aka fara fitar da ita yadda aka tsara ta kuma duka an tsara komai irada ta yanke duka abubuwa za a fara da kaza da na ƙarshe kaza za a fara da mutum adamu in yan adam ne za a ƙare da wanda za a ba kan wai ba a faɗa mana ba to wajen philosophers ko a yadda take ba ta da farko ba ta da ƙarshe tun da faruwa ta yau da gobe farar da ita kuma haka za ta ci gaba da tafiya a haka kuma ma dai ba za ta kare ba ko kuma za ta kare ma dai irin wani karewa eh, mai ke washi ake ko wayo wannan magana su annahu mai alamu ko sadara min Allahi azza wa jalla ma'aluli an illafihi bila kafin kenan kaga babu nufi babu tsarawa wala tiyari babu zabi da haka suka tsaya kai da fata ba kaddara wala shakka anna hadha alqawl wannan magana ta afsadu min sabiqihi ya fi wanda riga shi wanda riga za su ce farariya ce da baya aiki ya kirkire ta sannan ya fitar da ita wannan suka ce a dama tana nan shi ya farar da ita amma yau da gobe haifar da ita an yi ta ne ta faru ne kawai kaman faruwa wannan ra'ayi nasu na biyu shine afsadu min sabitihi eh eh ba karo da juna a a wancan sun ce farariya ce ka san abin da ya faru da babu aka zo aka kawo shi su ku suka ce a ita dama tana nan an yi ta ne sa'a kawai da sababi Allah ya halicce ta ne da sababi ba tsari babu kaza babu kaza babu kaza in wannan illa ne ai kaga ba san yayin da ya auku ba yau da gobe yau da gobe yau da gobe babu wani lokaci da aka fare shi ba ma kusan kuma yin Allah ne ba eh na ƙarshe ai na haɗa su duka biyu jami'a nam na farko an ce farariya ce iyi eh. ai ka ganin abin da ke zuwa da baya yi ya zai fara yi hmm? ya kaga ya samu canji an samu canji eh da haka aka kisan zungur eh ana ah, wannan duk wannan wani abu ne in dai ma ko da an yi da sun faɗi lokacin ai ga ba ma abun yadda ne ba ba haka yake ba ai ba na neman hujjojin abun da dama ƙarya ne ai kaga in an yarda da shi eh magana ta yi kama ga dalili ga sababi ko na hankali ko na menene babu sababin har da za a nemi ga ma yaushe ne fara aiki su na biyun to irin yadda da Allah ya yi kama da korewa amma dai akwai shi amma dai ba shi yi ba shi yi ba ya halitta kayan yin ne ya halitta kayan ya ta yi kamar yadda za su ce maka zafi da tsimi da ɗanye-ɗanye da bushewa yau da gobe su dinga canje a kan juna shi yasa aka samu halitta kana kaga sababi ne da musabbabi ku shi wannan musabbabi ya faru ne saboda sababi wajen eh, ya halice sababi ne kawai ita ta farar da kanta yawwa Allah ya halice sababi ne daga nan sababi ya samar da musabbab eh? wannan shi ne philosopher yana ke nan wannan ya fi muni daga na farko su wancan sun ce shi yayi amma illa abin da ba ya yi haka ike zaune baya yi shekaru bai da farko amma yana nan kawai yana da kawai daren nan sai ya fara yi kuma mugun ilama ba ma zai iya yi ba mamta ne on dai to abun da ke so da ma a gano menene ake so a fili nam shi kenan za mu ɗora zuwa gwai eh? eh, nan ku kura yauwa Eh. eh wannan hajjo shi ke aiki eh ba Allah ke ba sababi haka yake har gobe wannan haka suke haka suka dauka kuma suna na hage da su ba su motsawa ai sa kaga ai duk wanda ya karanta philosophy bai da da kadara bai da da kaddara idan mutum ya fara shan dafin philosophers to shi kenan kaddara ba zai da ta ba ya za a kaddara kaza ya za a yi kaza ya za a shirya kaza kuma abu ya zo ya zama kaza kuma faɗa da wannan kaddara an fara ta tun da safe tun da safe bayan dai da gari ya waye rana ta hudu ta haska aka ga juna ta faɗi shi kenan aka ɗora kasan ranar da nake nufi to haka tun tun lokacin irin sunan aka fara fada da ainihin mai iki da sunan da wa'in nan wala shakka an na hadal ƙaulu ayya ƙaulin kaga afsadu min sadiqihi to amma duka kuma an kasa su duk da sauke burutsuri kowannen su eh, ya taba Allah kaga nan kullum in an ce eh jamawa sun taba Allah filosofa suna taba Allah ba kowa zai gane ba amma sannan za ka ga inda suka bi suka yaki cewa Allah wani abu kaga aikace aikacen Allah filosofa sun ce yake Allah wani abu ne wanda yake ai kaga shine wanda eh, Allah su da aka tashi wajen bayyana Allah shine aka ce shi Allah wani tunani ne kawai a ji ba a ganin sa ba a menene din sa bai kaza bai kaza bai kaza bai kaza bai siffatuwa da akwai ba a siffata ce da babu to ina za a ji to hadal kaulu afsa domin sabi kake wa fasaduhu min az-zuhuri bi haythu la yahtaju ila italati kalami ma'ahu fasadin sa anne maganan falsafawa go fasadin sa minar zuhuri daga bayyanansa wajen sa fili bi haitu la ya taju ila italatil kalami bai da bukatar dogon bayani ma'ahu ake ce Allah haka kawai da sanyi da tsini da bushewa da danshi-danshi da wane ne ya haɗa yau da gobe yau da gobe yau da gobe yau da gobe sababin wannan shiga wannan shi kenan sai aka samar da sama dundurundun sai ga rana dundurundun sai ga menene haka haka haka to kasan ko za a je a matashiyan ba za su ƙare ba ta yanzu magana guda biyu rosashiya inda an gane ta haka eh, kullum wannan magana idan kana yin ta sai a ce musulmi zai wannan magana ai wannan magana ba ta to yanzu ga su a karare masu shigar da ita kana zaune baka karanta maganan ba kayan banza da ta sai ga an zo har gida an maka tambayanta ko kuma kana nan ka tura ɗanka makaranta sai ya koyo masa ita a koya masa ita kuma ya goge a kai a nuna masa dalilai ya zo ina magana da kai ka rasa inda za ka ɓullo masa iya kace ka sai masa annan banza wanda ka gaba ta kai muna jin abun nesa yanzu na jinsa kusa a ce musulmi ɗan kano ya fito yake ba Allah yana kalubalantar malamin addini na Najeriya shi ba ina magana da malaman musulmai ba duk wani mai da'awan addini, Allah ya zo iga masa Allah to tun da kana jin sa san in baka mai dankali wata la cikin gidanka za ka gani ya muka yi da shi mu Mudin shekara arba'in da ta wuce hamsin da ta wuce ba ma yadda za a yi kafa littafin shi aka karanta a matsayin za ka karanta don ka ƙure su a matsayin ka karanta ka ga munin abu ana kiran shi sai da ka ce a billa malaman mu na wancan lokacin iyakacin kawai su ba da misali da misali ya shi ne muke je shi a um, masu cewa ai jibirilu ya yi kuskure an turo shi ya kawo hayi wa annabi muhammadu to da annabi muhammadu da aliyu masu kama da juna ne shi ke don da izo sai ya ba wa aliyu ya ɗauka aliyu aka ce ba ya ba muhammadu shi kuma allah da ya tashi zalunci ya kyale ya bayar magana hatta kare a haka in mun ji wani sha'uzu billahi a'udhu billahi a'udhu billahi kamar yadda kuka yi nan in an ce a ci gaba littafi ce don na littafi ko shi ya guda ya ma za a yi haka sai ga ɗanshi a gidanka sai ga ɗanshi a ‘ya'yanka kana zaune ma kana gaban roga sai ka da matakka ta zama shi to ya aka yi hauka za ka shiga kafin abu in ya shiga zuciya ba abu ne da za ka zuciya ka ɗauko sanda ko ka ɗauko adda ko ka ɗauko bene ne a yi ko ka fara ina yake za nan ne zai nuna maka aisha abin da suke gaskiya ne dama malam ya gaya mana haka za ka auku su ƙara imani illa ka yi bakan kawai dole ka koma ka koma karantawa ka ɗauko tushen abin ka yi bayanansa daga tushe to yanzu ƙalubalen da ke zuwa mana wannan maganan magana guda ɗaya na san ba jinta za ku yi ba amma dai ku ji ta a haka wanda suka santa sun santa eh, dr adam wanda ya asara'o yana cewa ai shi musulmi ne ya yi littafi musamman kan fada da musulunci da ake ko menene har kuma digiri aka ba shi na doctorate degree ya ce ai an gama da allon kasan turai duk kasan turai yanzu ba allah europe ba allah can gabashin turai na gaba ba allah yanzu abinda inda allah ya rage kasan larabawa to shi ma Allah na ƙasar larabawa an tuso shi a gabata ko ana kannukan farauta sun jigasa shi tare da kaɗan su buge shi shi kenan a koma haka babu Allah to za ka je maganar ta maka nauyi da za ka duba yayin kama addinin musulunci an matsa shi an matsa shi an matsa shi an kai shi gefe illa ya rage wannan yan tsofaffi mu ƙarasa a yi masa haka tunda da ka dubi in ka dubi masu tafa wannan malam killa a ɗari da ya ka samu guda ɗaya na kirki sauran suna ne don ganin idonka to ka kaga ya rage ko nan an ɗakko hanya illa dai kawai abun da zai ƙarfafa mana gwiwa alƙawarin Allah wala ta za su tsaye shi ne kawai muka rike amma in dai tunani za ka yi za ka ce ta dai musulunci ya ƙari jama'a ya dai An hmm, akwai amma ka ta ina an tare shi ta kai mu yanzu kiri-kiri in za a baka shugabanci sai an bincika kana da addini ko baka da addini idan kana da addini ba za a baka ba ko ka karanta abin da ka karanta akwai dan uwana wanda aka hana shi controller akan yana kiran sallar? ya yi aiki tun kafa ya hau nan ya hau nan ya hau nan ya hau nan ya hau ko ina ya hau ya yi kwas ɗin da ake a jos ya yi na ina ya yi na waje ya yi na menene zai samu kontrola janar gaba ɗaya na najeriya mallakar ya rike kaɗan gabansa ba wanda ya kai shi kwasa-kwasai ba wanda ya kai shi a gogewan aiki da aka zo kansa sai rasa shekara ɗaya aka ce a yi masa ritaya kawai saboda don in ya gama wannan in ya gama zai hau tunda in yi hau kuma ba dama na ƙasa da shi zai a yi masa ritaya har najeriya ya daga ji aka tambaye shi aka ce kai babban arne a najeriya ya kake gani wannan yaro a ba shi shi ce i ko ba shi in kuna ba shi ta bakin wani mawaji ko ba shi in kuna ba shi amma shi ga shi ina kiran sallah fa ya kai wannan martaba zai dauki lafi a kira sallah zai shige gaba ya ce ku daidaita sahu yawan mutane sallah a ba shi ke ku ba shi gadon gidansu ne dama gidansu haka yake na san uwanshi mun yi harka kaza mun yi harka kaza wanci ma haka yake ɗabi'a ne ba komai ku ba shi an ne ke wannan magana haba da suka yi haka wannan suka gane magana saboda yana kiran sallah to kaga yanzu na kusa da shi ya ci gaba da kiran sallah ai dole da wanda ke da mukami koma gefe gefe ko masallaci zai je da za a ce ka a kira su da yana so to yau ana haka ne zai aku gobe me zai aku baɗi ba baɗi ta kusa kusa ba ba gobe na kusa ba doka ku a kaga magana tsaye da ifaɗi wacce mai muni a ƙarshen littafin ya yi shari'a tsakanin ya gudanar da ya tsakko shari'a ya gudanar da tsakanin adamu da allah da shaidan da allah ya yi alƙalancin ya ce za ya ce za ya ce gaskiya allah ya zalunci a nan shaidan ne ne gaskiya mun karanta littafi mana Ila dai abun da yawa wa'annan maganganu masu daga hankali in kafa da yana yake kai malam ka dai <laughs> da Allah in za ka karatu kai karatu wannan magana ya za a yi a faɗe ta kuma a ce musulmi ya kai martaban doktor ba doktor na magani ba doktor na ilimi sau da kanan yara da zai kuɗa akwai karatu kuna ji kuna komai za a zo kusan da baki ma sai an shirin da kai da baki in kana son baka misali za a shirantar da kai da baki yanzu ka dubi sai da ta kai malamanmu na zaure suka daina magana da ya yi fito ya ce jama'a kaza kaza kaza kaza ce me hujjan wannan maganan ta inganta wannan hadisi da ka kawo Allah ya ta mazan da izi ne shakwa na ya zama na shi shi ko yana zama ko littafi babu shi ya haddace karatun ya fi ka karatu ya sa tsofaffi nan suka kasa karantarwa tun ba su iya karantarwa suka bari ma gaba da su da karantarwa na baci to bai iya wani abu sai ahalai bai wani abu sai a cimani bai iya wani abu sai kaba shi kuma bai san sarki-sarki sarken da aka yi ba kuma an tashi yana magana ce duk da ifai ne to ya zai shi ma dai bari zama jahili kawai ya koma ya shiru abun shi to da dai ana ce masa mana a tsaya a haka to ku ne za ku tashi ku binciko dalilan waɗannan mutane ku kawo hujjojin waɗannan mutane ku zo ku kare gaskiya ku ƙayyata ƙarya kuna karatun ibnu taymiya kuna karatun ibnu qayyim al-jawzi ai ba haka kawai bai zama ibnu taymiya ba haka ya zama ibnu jawzi waye ya ture ya warga zama karyata ya tabbatar da gaskiya gaskiyarta mun tafi da nisa mu dawo kusa-kusa philosophers yanzu ya rage magana na uku mun ji na philosophers Allah a wurinsu duniya a wurinsu mun ji na jiham sai ya rige na ko baki alƙaunar salisu mai magana na uku wanda wannan maganar ku ne za ku fitar da ita amma kun zan ba ta fita ba sai ƙuru fatan kuma wannan ba kusan za ka je mutanen ƙauye ka je sai dai wanda yi karatun abin nan ya tafi ƙauye sai ka je ka tadda shi a lungo yana ɓanna sai ka ka shiga ciki ka sake shi tukuna amma in ka duba inda babu irin wannan karkaka sai dai to ta sigen koyarwa a sa wani ɗan lokaci da za ki gaba da baya dan kuna nan za a ce maku wata rana za kuna nan za ku je makaranta za a ce maku kaza wa huwa ma ajma'a alaihi salaful umma wa a'immatiha shine abinda magabatan al'umma suka haɗu a kullum an ce maka salafu ba wata kungiya ce ba salafu sabon mazan Allah tabi'ai tabi'ai shekarun nan fiyayyu karni uku din nan to su ne waɗannan abun da ta da suka dace da abin da ke cikin su to su ne ake ce musu salafu wani ba zai naɗa kan zaɓe ce shi ne ba salafi shi ne ma salafiyar kan to wa huwa ma ajma alaihi salaful ummati wa atamma ko ko me wa immataha min anna Allah azza wa jalla lam yazal rashidan ko hayyan bai gushe ba tun rayayye ne shi yana aiki ba a sai daga baya motsa ba qadiran yana da iko yana zartarwa sannan an ce al-qudra qudratullahi sifatun azaliyatun qa'imatun bi dhatihi ta'ala yata'atta biha ijadul mumkin wa i'damuhu ala wafqi ilmihi wa iradatihi ba ta da farko ta ga sabanin masu cewa lokacin ya da baya yi fara aiki na zalifi fi'ilan lima fa ala lima yuridu yana yin abun da yake son mutakalliman idza sha'a bima sha'a yana magana ainihin yayin da ya dama kaga a wajen irin su jihamu da ba yayi mumta ne bima sha'a da kuma abun da yake so ishe wa annal fi'ila wal kalama min sifatihi kuma aikatawa da yin zance na daga cikin siffofin kammalansa allati la yajuzu ta'tiluha kaga amma ya shi wajen falsafa sababi ya halitta daga nan sababi fitar da musabbab la yajuzu ta'tiluha bai halatta sun ce su daga Allah Eh, anha ya la lahu ta'tiluhu anha ya ce Allah daga wani ayyuka bai halatta fi waqatin min al-awqati wa anna al-fi'la wal kalama lam yazal mumkinan maqduran saboda kanan aikatawa da yin magana bai gushe ba yana yin bai taba gushewa ba bai taba zamuwa ba ya yi ba sabanin jamawa ku da mu'attalan lam yazal mumkinan kuma makaduran yana da ikon yin aiki yana da ikon faɗi yana da ikon shiryawa la yajuzu alqawlu bimtina idalika Hannuwa da wannan bai halatta ne ho fi waqatin min alawqati kadalika قوله وقضى بأن النار لم تخلق ولا بيتي نوعي ليس كيف ليق واقعي سبعين wani an kabe ce saba'in da shida? sami na kasa laikowa ma baiti na hudu kenan wa qada bi kaga kenan wancan bayanin duka baiti uku ne fa idha huma khuliqa wa qada bi an nara lam tukhlaq wala jannatu ad min bal huma adamani inda man inda jahannam ويرى الجهم أن الجنة والنار غير موجودتين الآن الجنة دوتا بافا مموبن بيزو يزو عالم دمكي كيكي بابوسو انجيشي وعلى ذلك سائر المعتزله akan wannan ne sauran mu'tazilawa su ai mu'tazilawa ƙyanƙyasan jabu wa kana man sha'u galatihi mafaran kuskuren nan nasu ainihin fi zalika wa gairihi min umuril itiqadi cikin wannan maganar da muke ciki da ma sauran wurare min umuril itiqadi huwa tahakimuhum ma yusammunahu bil aqli gabatar da hankali da suka yi sun hukuntar da hankali ainihin tahakimuhum ma yusammuna abu da bil aqli sun gabatar da hankali ma aujudin nafsi shi ne alaji ke wada zai ke cewa ce ai to tun da ika mutanen jamun nan bai da aya bai da hadisi bai da hankalin ma kansa to ina ya samu wannan dalili tabbas haka ike philosophers nan ba su da dalili ba su da menene kawai sun yi shaci faɗi ne ko canki faɗi kwatankwaci faɗi wannan abin da ya halaka su suka ajiye alƙur'ani suka ajiye sunan manzon Allah suka tafi suna binciken hankalinsu a hankali kaza a hankali daga nan ku hankalin nan ya mara su tunda hankalin ba saitacce ne ba hankali sai an saita shi da ayoyi sai an saita shi da nassi wannan shi halaka su eh, ai da dama kukan yi tambayar wuce to wai shi mai isa ya ɗauki wannan magana ne na ga salisu ne ilin wannan tambayar me sa ya zama haka abin da janye masa hankali ya ɗauka ya ba ɗiban nasi kuma har gobe wanda ya ɗauki hankali to haka zai zamo Eh, inda misalin in kana karatu kana auna mu'amalolin da dama karatu ake baka auna mu'amalolin mutane da za ka ji ƙanshi ƙanshin wannan da dama manya-manyan mutanenmu da muke da su yanzu in zai magana ce to ni ban yi karatun addini ba idan ina magana kada a ce min ina aya ina hadisi abun da duk zan faɗa muku wani abu ne da na hango shi a hankalina. na sai ka ga yayin gaskiya ya kaskantar da kansa shi ba mai addini ne ba bayan ya kashe kansa tsofai tsofai baka san addini ba kuma sannan ka zo kai mana bai ka shigetar da mu kai za ka ba da shawara a yadda ƙasa za ta tafi ba ka da aya ba ka da hadisi mun yadda ko kana da aya kana da hadisi kakka karanto aya kakka karanto hadisi amma a cikin maganganunka za ka yi shiru ga abin da ika mata ga abin da ika mata amma ba sai ka fito ka zagi musulunci tukuna ba sai ce kai za ka yi amfani da hankalinka hankalinka kake amfani da shi don da in kai magana ka gama kada ce maka ina aya kada kada musulmi zai ce maka ina hadisi ba kada aya ba kada hadisi ba kada da maganan wani babban mutum kila ma maganganu da zaka kawo abun da hankalin kai ya baka idon kai gane maka ka je america ka je ingila ka je faransa ka je dubai ka kewaye duniya rufiya ma ka karaɗe ka yanzu duk abun da za a maka tambaya a hankalance ka gan shi kwamitin islamiyya za ka ga manyan mutane suka zace to mu kun san ba mai karatu ba in kun da za mu ba da shawara abin da ya shafi tsarin rayuwar duniya mu ba da shawara abin an kun ce sai aya sai hadisi ba mu san su ba ko sallame mu mu tafi ba mu san su ba kenan ba mu da niyyar sanin su ko kuka gayyata ku ba ku ke zai su gida gida ba to a rubuta takarda za mu yi sauka za mu yi kaza kaza a matsayin kana kawai ce to gashi kun ga yato mu kun san dai ba mu da aya ba mu da hadisi sai dai mu gaya muku abin da hankali ya nuna tun abin yana kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan ƙarfi ike da dai ma yi samu na hubil akali ma a wujudin nafsi falan Falon mara'au da suka gabi uqulihim al alfafi da fi da hankulansu hankulan ma ba saitattu ba ba akalon sarihu ba ne ba kamar yadda gobe nan gaba zai kama mana akalon sarihu ainihin bi aqulihimul fasida Allah fa'idata min wujudil jannati wan nar me ba su wannan hankali babu wata fa'idan samuwan aljanna haka babu fa'idan samuwan wuta min haisu innahuma darani lil jaza'i alal a'mali saboda su waɗannan wuta aljanna da wuta suna tafiya ne innahuma darani lil jaza'i suna kewayawa ne don yin sakayya sakawa mai da'a sakawa mai taurin kai alal a'mali wal jaza'u la yakunu illa fi daril akhirati so ne hikiman halittan aljanna yanzu halittan muta a ce tana nan don haka nan Allah mai hikima duk da zai sun kore hikima babu ta ba aljanna ba wuta tun da aiki bai zo ba kuma haka ma ai sai ta sulale ya ɗauka irin gininsa ne tun da yana kwatanta kansa ne da abin nan hatta ko da misalin da kan nasa yan kace kullum sai abu ya zo za ka yi sa wata ranku za ka je ka dawo duk haka sai ka ga aikin salayin an je kana nan baya kyau aikinsa a ce ba za a yi abu ba sai lokaci ya yi in lokaci ya zace a ah, to aiko ya kamata aika ba ya kamata aika ba sai da ita kare kan amma kawai yanzu ya kamata mu yi kaza mu yi kaza sai ko dama muna da fili a ji to ai yanzu ko ya kamata mu bude kaza mu bude kaza emergency da sauri ita sai dama muna da azuzuwa kaza ko a ajiye a wuri kaza sai a zo a yi illa iyaka sai kawai mu musibar mu ayo ba irin wannan an yi tanadin za a tanada amma ba abokan aiki babu dukka kara tsire in yara ne suke tasowa kafin su kai na an kifar da su tara tsanya eh, kana tafi da mutum kana tafi da mutum kana tsaman da gaske ne kana tsaman can ka zai da ta gaba a gaba ne ba wallahi bai tare da kai bai ma san inda ka kai ba to sai dai amma ba za ka fara da ba za ka daina ba za ka gaba da yi la yakunu illa fi daril akhirati hatta an hankalin ba su da hankali kuma haka shigo ka shi ka yi amfani da hankali abin da baka shi ba baka san yadda yake ba baka san yaya yake ba Allah nan baka san shi ba illa ka san siffofinsa da sunayensa ne da alamominsa da aikace aikacensa ka je ka ce ka sa masa baki wannan shi ne wa ma qadarullah haqqa qadarihi irin wannan Allah zaka sa masa baki ka ce da bai kamata ba ka kaza kamata hatta kai ka ce na yadda da ba da ita amma bai yadda da ba da ita ba Allah Eh, wannan akwai karancin tauhidar rububiyya kuma ba a ɗakko hanyar karatun tauhidar rububiyya ba duk littattafan da suka yi maganar tauhidar rububiyya sauran muna ƙarewa fa da karanta littattafan almajirai da haka muke zama malamai sai kaga malami ne na gari kaga suna ja in ja da risala ja in ja da irshadu saliki malami kana malami ana ja in ja da kai akan askari kai ba malamin addini ne ba kai dai dan yaki da jahilci a musulunci ba ka kai dan yaki da jahilci ba ka dubi shi askarin ai farkon za gani ban zake ba ban wuce iyaka ba aka ce eh, eh, wasa'ala alami waladun salihun lamma rahaqa buluga an aktuba lahu jumla wa aktahiru ma'ana abin da yake wani yaro ya tambaye ni bai balaga ba yayi dab da balaga yaro ne bai balaga ba ma ya kusa balaga shine yazo ya roƙe ni in rubuta masa wasu jumloli masu ma'ana saboda mai kirki dan mai rabo ne wannan to da mu ne muke janja da shi daban kamar dubi inda muke kokowa da askari mun yi kalma ɗaya mu yi nan mu yi yin mu samu mafita da kyar kullum in za ka yi zaka zaki bin shi in ko ba baka tsaya ka bi shi ba zai ka samu rikici hatta sharhi ba a yi ba wani sharhi wadatacce ba hmm? to a ji halin yau ne muka yi muka yi mene da haka matsala suna lami ya futa sunan wurin ke nan ana zuwa kan ara lami ya futa kuma ya tsaya idris haka a wasu da suka saba sa futa ya suna lami futa a tsoratu jerusaku lami lamya futa da an na tsoratuwar lami lamya futa ana zuwa kan wurin da haika gyara rama to kai ne malami wala ya kolo illa saboda haka nan wannan suka ce a a hankalance ba za ka ce illa fi asira. akhirah hakabu bi adami hima sai suka yi hukunci ai ba a halicci aljanna ba ba a halicci wuta ba duk ayoyin da suka yi magana akan aljanna duk ayoyin da suka yi magana akan wuta bi adami hima ma'a wujudin nusus sariha tare da ga nasosi sun wuce a ce ma a ayan ma na shi ne bayyanannu a sariha min alkitabi wa na ala wujudi ma akan aljanna da wuta suna nan misal qaulihi ta'ala li adama alaihi salam uskun anta wa zawjuka aljanna wannan kenan ya nuna ba aljanna hatta akwai wanda zauna a cikinta adama ya zauna a ciki da shi da hauwa to amma kiri-kiri jihama ya zai zauna ya fitar da ya taka ya haƙaƙa ya tabbata ce a hankalance wannan babu su ba a halicci aljanna ba ba a halicci wuta ba don halitta aljanna da wuta ya saba hankali ya eh, ta kila wani can zuburi ne aka sa adama ciki sannan a nemi kila fasaran aljanna din ake tun da an ce aljanna gona ce amma ba gonan aljanna ba kun mutane suka karba ah, to ga shi mutum zai sai kawo aya kawo hadisi ban yadda da kaza ba na yadda da alkurani awon ban yadda da hadisi manzo Allah ba kuma mutane da ike ba musulunci a tare da su ba addini ba sa jin ko zafin abu zai yi ya a dariya sai a yi zagi wannan zagi ba zai aiki a nan ba magana za ku ta yi wa misalu qawlihi sallallahu alaihi wa sallama uritu jannata wan nara an nuna min aljanna da wuta kaga yanzu ai mutane suka ce a ne ban yadda ba ya za ba mafarki ne mafarki hujja ne tunda annabi da yana daukan ra'ayin shi amma can wata ma fadin haka shawa ne wannan ai ba aya ne ba wannan ai hadisi ne ya yi karo da aya wa qawluhu lamma usiba ikhwanukum bi uhud ja'ala Allahu arwahahum في حوافل طير خضر تسره في الجنة تأكل من ثمارها وتشرب من أنهارها كنزوانا وذا مغلقتا النبي كو جهبو على جهبو كو جهبو على بكين هو أبني يوان ليش مكون يبتعسي تاني تاني shi jahamu da fa hadisin zai ke ma ya san da hadisi ba ya san shi ba ya shi hmm. eh, to to ai shin ba a sari ba ba a tsaya basiri ne jahilcin shi kuma murakkabi ne ko kuma dama can ba musulmi ne ba ba musulmi ne ba ko kwantarak aka yi da shi ya zai bata musulunci rikin sadi to ai muskilan mu ne ba hisa kake dulle shi in ya tashi zai kuma malamai ba hmm? da ta janyo aka shiga ciki eh eh gaskiya ne to amma da musibar da ta fi ta shi'a domin wannan kasa mace ta ta haura shi a duk da dai asalin su tsaye ne da duk abin da aka sai daga wundon yahuda ya kullum kasan karfe sa iri da illa kowane da irin ike abin nan kamar ne yadda ya faɗi da zu ɓarna ɓarnasa sun fi na jihamu hmm. Ah, eh ai ai ba wancan magana nake son gyara maka kada manta ta na cewar muka ce kokwalen yara ba ta kai ba ba haka ba ne ba masu koyarwa ne ba su iya ba yanzu misali ko islamiyya ka kai ƴaƴan ka kaje ka tar an sa wannan littafin inda ana karantawa a islamiyya ni kwashe na zan yi kasar gaskiya ba zan bai ana islamiyya ka ba inda ka samu wannan littafi don na san ba ganewa za su yi ba kai ma da kaka gani eh? kaga dole ne ake kwakwalensu bai kai ba inda ka ɗauki wannan ne ka karanta musu wannan to kwakwalensu ba ta kai ba hatta wa'inda suke manya akwai wanda kwakwalensu ba su kai ba an yanzu kaga duka kusan dan islamiyya ya yi shiru galibanin duk wanda suke magana nan suke iya buɗa ke su yi magana tsofaffi ne sun karanta safar-safar duk ɗalibai yan ƙanana kanana da ke sun yi shigo, tun da an haura hankalinsu kuma suna ɗauka wannan ba komai ne ba don ba su ci gaba ai ba wanda yake sanin shari'in wanda yake da ciki shi isa wani lokaci za ka gani shi yi karami wani lokaci ga girman kai ga shi kuma bai sani ba kuma ya zama abin kallon ku eh, eh. eh. eh da kansa tukunan hmm.

kansa da abin nan eh gaskiya ne to kaga daga na ina faɗin wannan magana sai ka kakule shi ka kakule shi ka fito da shi da rana ta kuma yanzu ai da nake Allah ya ce ka ai ban ce kai ne Allah ba ko da nake maka Allah zai sako daga saman nan ni na ce ma zan yi ni ba zan iya ba ba za ka iya ba Allah nan hasali ba abu wani abu da ya kama da shi in yi ce zai haka zai iya tun da laisa kamar silihi shi babu wani abu kwatankwacinsa to dukko abun da akwai kwatankwacinsa ba Allah ne ba har za ka dinga bin mutane sai ka bi layi ɗaya bayan ɗaya to kai ba Allah ne ba wannan nuna mana ba za ka iya ba har mutum ba zai kasance ba yana kano a ba aini ba yana an ingila yana makka ina ina ne ba zai abin nan ba to shi ba Allah ne ba dan adam ne halitta ne halitta ko ba zai yaka ba kaga daga nan ka kifar da shi kai yanzu ko kodan ka guda daka kamanta kanka ne da Allah ne ko ban ce kai za ka babba na ka kalli magana ta daga farko a ƙarshe ban ce maka mutum zai iya yin haka ba kuma ban kwatan Allah nake ne ina da ikon haka ba annabi Muhammadu ba in annabi Muhammadu ne inda Allah zai bashi zama kashi ma zai iya bashi tunda mai abin ne ya bashi amma daga nan halitta sa saba da kata dan adam da zo da kanan dole ka ya fito shi ka ka fito shi sarari sannan kai masa kamar na marmara kan ni kansa ka kwada masa guduma to haka to dole ne to kaga wannan ai sai wanda ya karanta idan ka karta wani rikita rikita ana gita shi za gano cewa na gano wani daga gari ka za ke kai daga eh, anguwa ka za ka bullo na ƙungiyoyi hmm. yawa eh ban ma gama amsan hamisin ba ban ma gama ba tun da ina kai sai kuma da ka turo mai ka bari in ƙara face da kowane sosa ba ƙaiƙayinka malaman ne ba malamai ne ba gaskiya yan islamiyya ne ya yi islamiyyarsa kuma bai karatu a gida ba duk ba ga sanar yan jaka dawo ne bai wani zama yi karatu a gida ya gauzu ba tun da abin da aka fane a haya islami irin da in ta kasar nan ce mutum kafin yi je sai ya zama malami sai ya tashi kawai za a yi ya koyi musu ya koyi gaddama ya goge a larabci amma karatun duk da ake da shi yare shi malamin mu yana ba mu labari yake cewa lokacin da aka fara bude SAS a gini wanda kafin ainihin shi suna bin irin su abokar buni a baya ya eh, suna bin su haka a baya su ne kusan na dab da su a aiki ta ce shi ya zo ya yi karatu in ya gamu kawai ya fara salatu la ilaha illallah sannan sannan ku yi haƙuri kun zo lokaci ya lalace mu wallahi mun yi karatu cikin gata ina cike mu yanzu mu a gida duk abin da za a sa za a ɗauka a sayar a sayar mana littafin da muke so abinci ko dama ba masu yi amma yanzu ko ne kuke cin abinci ga shi kaza kaza gwamnati ma tana ba mu kaza tana ba mu kaza littafi yake na yi sas har na gama ban samu kalma ɗaya da ban santa ba yanzu yanzu ga ilimin da ke ba sas ana fasara kala kala ya ce ya kulu yana cewa ƙul ce sai ka ga mutane suna ta turo ɗalibansu kai ana karatu a makarantar nan ana karatu a makarantar nan ni ban kai haka ba amma na san na je na yi yayin da na yi nawa da na je na yi ba littafin da ya daban da shi amma ban ce na iya su ba amma ba littafin daban da shi na je makaranta na sami da kayanan muktasar tsina ya fi shekara goma kafin je makarantar to amma ya zai daga yana daga jarrabawa in an jima yana yin gina gama haya islam sai da ya fara farka ya mai ya wuce jami'a in an jima suna shugabannin addini na kafa ana neman su mitin a local government in ba su ce nasara sosai ba an ku ba haka ba gwamnati neman su shugaban kasa ma na neman su su ne malamai to ya za a yi wannan kwababar to su ne kafin ai wannan sun yi girma su ne suke zuwa suna ke koyar da yaran ya da wannan usulubi za su iya shigar da wannan a alifin on za ka iya shigar da wannan kayan alifin ɗinka sun gama sun goge cikin wafa da arna abin da suke cewa ga musulmai abin da suke cewa sai ka ɗauki ƙadiyya guda ɗaya kun gani saboda arne sai ice baka Allah kaza ne Allah kaza ne ka kawo maganar gwanan da hausa kamar matsayin wata wata hikaya shi kenan sai ka ɗauko wannan ka jona sai ka ɗauko ka ga yana sun tauce kai akwai arnin da ike fa Allah baya sama akwai arnin ba kamata ga su wani ne ba akwai arnin da ike cewa wai Allah da baya aiki yana zane dundurundun sai ki ce wani gunki sai kuma yanzu kuma daga baya fara aiki sai ka ɗauko wannan magana ka ɗauko ka ba su labarin musamman akwai alaƙa tsakaninka da su amma ka kwaɗi wancan ka kwaɗi wannan ka zo ka ce za ka ba su jifar <laughs> ka gama zalimi hmm. a kan tauhidin eh malan suna ganewa bari ka ji a wani jikan ka nan nan ne aka je suna primary suna kwanda ajin karshe su aka ɗauke su aka yi su gidan tarihi na nan an gwasar kiko da kai su gidan tarihi na ilimi aka kai su aka nuna musu wannan aka nuna musu wannan a cikin gidan tarihi akwai darawai daramin ɗan nan dai wanda kake ganin kamar ba wanda ya san shi sai dan jami'a da aka ja aka ce to wannan shine shugaban ilimi na duniya ko gaishe shi <laughs> wani yaro da jiya yi ga Allah shi yake mutumin nan ne da baba ke faɗi ni ba zan gaida shi wallahi shi ne wanda aka ce ba ya ce ba Allah ko ba sa masa littafi an karanta masa ba ai in ka tashi kasa labari dan kaɗan za ka kawo shi daidai irin su za su fahimce shi ba don shi zan ce muku ba irin wanda ta za ka ɗauka karanta musu ba kai ne kafan yanzu ai kafan akwai wani jihamu akwai wani darari akwai wani wane ne akwai wasu jama'a wata ƙungiya isu ita filosofa arna ne suka shirya su kawai ya su shi addini shi kenan daga nan shi kenan wata razan ba ku labarin su sun ta bin ka kenan ka ba mu labarin wannan annan nan masu cewa kaɗan sai ka kafin ka je nan hisa ake so duk darasi kafin ka shiga sai ka yi nazari ka yi nazari kafin ka rubuta abin da ake ce masa lesson note din nan kafin ka rubuta wannan ta tahbirud darsi kafin ka yi ka bi ka dawo ka bi ka dawo hatta abin da zaka faɗi baka rubuta wasu duka za ka rubuta za ka duba ne kawai zan koya musu alifin da bawon zan koya musu kaza su iya rubuta shi a tsaye su iya rubuta shi a kwance su rubuta shi da kore su rubuta shi da jan mu fita waje mu rubuta shi mu tafi mu yi abin nan mai shi su kai ne alifu kai kuma kai ne ba'u kai kuma kai ne menene ka dawo ka kawo shi anan lokaci guda su mai da harfan nan san iya su to a cikin haka sai ka wurga musu wannan ana ruwan sama za ka iya fito da su ka ce musu yanzu ka gani ku duba kyauta ta Allah yanzu a ce ku yayyafa irin wannan ruwan za ku iya ka damu da karatun ƙasa me yasa an ce in an ce na fila ka za kairun minar duniya wa mafiya na ke a'a mu ba za mu iya ganewa ba na fila raka a je ka za ta fi fuloti a kinkinu shi za su fi ganewa fuloti a kinkinau irin wannan nan ɗin nan za ka je zai kai miliyan biyar to shi ko miliyan biyar sunan kawai ya sani yanzu in na yin latina na raka a biyu na fi miliyan biyar ke ƙarfi miliyan biyar sai in ka zo misalin kana son ka koya mutane sallah na da daraja ashirin da bakwai za ka ce ka kaddara kowanne daraja ɗaya miliyan ɗaya ne kaga idan kai sallah a jam'i kana da miliyan ashirin da bakwai shi ko abin zai iya kirgawa dubu ashirin da bakwai to kaga ya yi asarar jami'i sannan da ka koya masa kuna rige-rige zuwa jami'in ɗin to za ga ya suna ɗaukar suna ɗaukar maganar malamai so sai to illa waɗanda suke kowa ne ba malamai ne ba ai kaga su ba a asali za ka iske malamin da ke koyarwa karatunsa ya bambanta da sauran karatu mai teachers college karatun da ike ya bambanta littattafan da ike sun bambanta da abun nan hatta digirin sama ai daban ne ba saf-saf ne ba shi to sai an yi haka to mu ko na musulunci ba haka ne ba kawai ka iya umdanka da za da Allah ne za ne an gwaya da Allah ka ba karkarin aji in karshen ta wannan ya dauki littafin sa ko salihin na ke barin jin karanta musu ba komai shi ke na shi shine malamin akwai na ƙasa ga malamai masu koyarwa akwai na ƙasa mutuka babu abun babu abun kuma ilimin na san ɗauke shi daga ƙasa duk mafi yankin kaje ka duba ya eh, wanda sa zama iftida ya ke ɗaukar kuma iftida in nan ba karatun gida suka yi ba kwata-kwata ba su yi karatun gida ba ballanta na ake ta yi amfani wanda suka yi wurin malamansu to mu bari ne mu gangara haka wa qawlu lamma usiba ikwanukum annabi kita lokacin da aka ji wa 'yan uwanku bi ohun ja'ala Allahu arwahahum Allah ya sanya rayukansu fil eh, fi hawasil tayrin a cikin ƙundun tsuntsaye ko yara in zaka koya musu wannan sai ka sake wasu karatu yadda karatun yake haka baka yake amma sai ka canza shi kana ce ce ga cikin kundin tsuntsaye da za a faso ya haɗe inabi ya haɗe aful ya haɗe kaza ya haɗe kaza ya haɗe kaza ga su kullun nan ya cika kana ciki ya ya kila sai ka raba musu inabi kuma yana ga ce kakka kakka haɗe shi fa sai ya kai minti uku ya ta can kana sai ta can kana sai sannan ka ajiye sauran nonon su in kun iya karatu ran baku in ba ku iya karatu ba ko ina jina an tafi da su gida su ruɗe sai karatu sai ka ce to kafin karatu akwai labari menene labari idan mutum ya yi shahada ba ka kawo hadisi wanda duk yi shahada to ainihin Allah akwai wasu tsuntsaye na gidan aljanna su daban suke Kafin dan aljanna ba baya kashi ba baya kaza baya kaza baya kaza su tsuntsayen da ne haka suke haɗi e, kayan ni'ima na aljanna a mutan sai a faran a cike kai take to dole ka canza karatu to wannan karatun in ba ka ci gashi ba ba zai yi ba da dai ka zo kawai ka ce wanda isa hada ransa ina cikin kundin tsuntsaye shi gila bai san kundin tsuntsun ba tukuna Tunda cikin 'ya'yana na ku ba kwata taɓa sai ya kaza ba har ya ga kundin har ya ga kaza ɗin ije ta da tsaba a ciki menene a ciki bai san bai san wannan kundin ba kawai zana ka san kundu ka kya sani ko zama da hausa ya zuna maka to amma ga tambaya guda ɗaya ana cin fa a bai sarki ba ka faɗi a da ɗan cin cire shi ake yayar sai dai ban sani ba yanzu da yake komai nama ne Eh, amma dai a da aka zo kan kundunan cili shake a yar hmm? yanzu ba cin mutane suka yi cin kofato wanda ci kofato ya samu gundu an yanzu bai kwatantuwa kofato kawo wannan kafin saniya ina jin akwai yadda ake masa ai yanzu yanzu mu hausa mu ta tsufa abinda za mu ce ba abinci na ce abinci ne mai daɗi hawa su tsari hudurin tassarahu janna ta'akulu min simariha tana haɗi a eh, ‘ya'yan gidan aljannan daban-daban iri-iri wata sharabo min hariha, tana sha daga rafin aljanna tunda alƙawali ne wani mutum ba zai shiga aljanna ba sai bayan annabi ya shiga to amma rayuka suna iya shiga su su ma ga ta hanyar abin da kafa yadda kasan wani jiki aka yi musu su shiga ciki su zauna aljanna daga nan kuma su tafi can gina al'arshi su kwana kan su yawon su aljanna yadda suke so sannan tsayin su wuce da su can wasu fitilu a gina al'arshi su kwana amma muna ba wannan ya kawo mu ba mun gangara wajen aljanna cewar aljanna na nan jahamu wayarar jahamu shi ko jahamu na ganin aidan annal jannata wan nara idza wujidata in an samar da su fi yawmil ma'adi fa innahuma la tabqiyan ba su Ta kaga sai a kan aka samar da su to aljanna za ta kare ala sabili ta'abidi ta hanya abada inna ba su zama abada wal khuludi كما تدل على ذلك أيضا نصوص الكتاب والسنة كما إذا دوقوكين القرآن إذا سنة فكتب بطروا to ina hujjan ko da ke ina sani aiki zai rusa dini ta kafiri ne ba ta ba yahude ne ba ta tun da ba yahude ya zauna a gaban annabi bai musulunta ba ka fara yi musulunta wurinka kawai wani abu ne ba za ka fafa kiransa ba in yi ce zai musulunta za ka ce to musulunta amma fa komatan ka ce wa ‘ya'yansa kai hattara da wannan ba mamaki da gaske an amma da akwai abin da kawai bari mu ga abin da zai sai mun ga ya mutu tukuna a kai sannan mu duba sauran a da yi bal yara annahu sayati waqatun tafani jamuna ganin wani lokaci zai zo tafani fihi aljannatu wan nar wa ahluha dan ciki ma za su kare bi haythu la yabqa ma Allah shay'u mawjud kana nan kana jin wannan ka to zaka iske wasu yara na sun rike karatun nan yake kai da Allah ne ake da jikan mai kyau aljanna za ta kare in ka ce ina wurin ba zai ya kawo shi ba amma ya rike a kwana tashi zai zai sani li'anna kullama lahu ibtida'u in ji shi duk abin da yake da farko inda hu ya an ya kona lahu intiha kaga da gangan ya kai karshen zai kare zai faru zai kare saboda don ya kafa wata manufa tashi aljanna za ta kare wa amma abu huzaili amma daga cikin ɗalibansa lokacin da shi ji jahmu kai kace irin abin da aka ce ya yi karatu ya yi zafi binciken da ida ya kawo ya yi zafi sai ya koma shi kuma yana yayyafawa abun ruwa yana sakwarkwata abun kaɗan-kaɗan amma dafin na nan wa amma abul huzailu al'allafu kenan huwa ra'asu min ru'usil zali. shugaba ne daga cikin shugabannin mu'tazilawa wa min ataba ijam fil muruqi ani yana daga cikin mabiya jihamu wajen raƙewa wajen tsallakewa muro wadda lalo da bata faƙada talattafa fil amri sai ya shigo kamar mai ceto a al'amarin ya laufasa abun ɗin falam ya ƙulbil fana'il mahadi ita a yadda malam ya faɗi ba daidai ake aljanna ta ƙare zalla babu ita a ce wuta ta ƙare gaba ɗaya babu ita ba za ta ƙare ba Aka jiyo gare shi yaya kenan ike walakin na ta bi ma ya siro gare maimakon yi kawo hujja sai kawo abin da zai ba da dariya saboda yin abu ya ɓata marewa ai gaga ba ka iya kuka zai zai kai dariya wa ya ba'asu ala sakhuriyyati bihi ya janyo abin da masa dariya a gari hina qala shi a tunaninsa din kita ya harakati halin janna yan aljanna ba za su kare ba amma za su daina motsi da'i zai daina daɗaɗuwa a aljanna bishiyoyi za su mutu menene duk zai sandare wa nari bai haifi ya bakona ‘yan wuta ba za su ƙare ba amma za su koma duwatsu fi ma hamudan busassu jamudan sati nina za su koma shuru Wani na idin la ya ƙadiru lahu azza wa jalla an yazi da fi laza iri a halin jannati lazza a lokacin allah ba zai iya dawo da daɗin ba in ya ƙare ya ƙare tun da dama bai iya bai zo ya iya to ba zai iya bai da ainihin fi laza'idi ahlil jannati lazzatan wahidatan wala yazidu fi azadi ahlin nari alaman ba zai kara wani radadi banda wanda radadi da ita mai ji هل رأيت أعجب مما يهدي به هذا الجاهل المعفون شين كاغا ka taɓa ganin abun da ifi ba da haushi mimma hudi daga wannan jahili mai tsoyi ya zo da shi ko wanda ake jaman jahil al afana eh. eh eh eh kamar da sigar amma da sigar kamar yana so ya warware magana aka juyo da ita menene suke ce masa a balaga sigatul madahi ne eh, sigatul zambi tisbihul madah sigan zargi ake zage ake nufi amma ta yi kama da yabo ai ba ma ba za mu abun nan ba ba ma za mu ɗauke ta ba gaba ɗayanta ma babu abun nan raina hankali ne wai wani malamin mu ina ina ina yana son a balaga ya kawo gato zammi tashbihul mada To ina yawan rantsuwa amma Allah maka cikawa yake ce a wallahi ka gan shi waliyin Allah bawan Allah mai kirki mai ladabi in ka zage shi ka zage ya sai maka talatin cikin ladabi na sani da bai gane ba in na yi magana na yi magana da kowa ne haƙi rimin da na kawo din nan wannan karanta ba shi ne sigatun zan ne ko fishbihul mada siga sai amma ta zargi ta yi kama da yabo sau daga yake yi ce kana da ladabi kada da biyayya kana da kaza amma aka zage ka daya cikin ladabi za ka yi talatin ba gane wani mutu abu ma <laughs> dama ba littafin yake ba na'am ƙawar hoto ayasiru a lulhul fi jannatihim انا بعدن الله ها تمانين دي ايسير اهل الخلد في جناتهم وجحيمهم كحجارة بنيان هكذا تضمن شين هكذا يقول يقول hadhihi al-ayat abayatu dai wayannan baitoki da suka rage kulluha fi bayani shana'ati ma zahaba ilaihi abul hudayl yana bayanin munin abunda abul hudayl ya tafi gare shi wato dan uwan ɗalibin yaron jahannam minin kita'i harakati ahlil janna na yankewan zirga-zirgan 'yan aljanna wa ahli nari bi haifu ya bakuna sakini na inji shi jami'i na ka hijara da su waye gari tsoro kamar duwatsu albuniyan na gini allafi la hissa wala harakata wanda ɗan adam zai iya gane kamar filoli nan ai ba sa ji ba sa motsi in ka jingina gari su ma ba su ji ka ba fa kaifa halu man kana yujami'u ahlahu ai mu ne ya wanda je yana tarawa da iyalinsa ya san da rai haka da shi da iyalin hajji mutum da ran islami ثم قصدت تلك الحركات من قبل أن ينزع anha. sannan wannan motsi da yake yi kafin ya fita ainihin ya san da a haka a ya zallo ala halihi zai ci gaba da zama haka tilka minal gashiya ne na cikin tarawan wal'ilaji haka bai zauna a ciki kuma ga hoton shi to wa zai zo igani ma tukuna za a sake wata halitta ne ta zo ta gani ko kuma yaya ne ko kuma yaya ne kai an mai arne ne wa kaifa halu man rafa'at yadul luqmat yadul luqma ya halin wanda ya ɗakko loma ila fihi zai kai bakinsa fatana hatil haraka ta tsaya gabala liha, ila fami kafin ta kai bakinsa a kwanta da mutu lalata ainihin da kyamara in an ɗauki na ɗinsa sai a dawo da ita ko in an zo daidai mutum ya buɗe baki za ta shiga cike sai a rike yawar ya ɗauki wata shi ai kaga wanda yi maka haka sai ka neme shi indi ina nan a sai ka neme shi an kuma ka bashi da Allah ma zai wahala wani naka bai neme shi ba eh, in kai ka bari ka ce je shi da Allah za mu lahira wasu na nan daga cikin yayan ka ce ni kwazo neme shi ba kuma kafin a je lahiran za a kai mutare a ya zallu famahu haka za maftuhan finti zari lokuma wajen jiran loma allati lan tasir ilaihi ga baki a buɗe ga loma a hannu shi ne ce ai wannan ya zo da abin da za a ce masa ko a garin yi gita ga abubuwa yake ga abubuwa zai mai cewa kaza mai cewa kaza yara suna jifan fatiki ثم ما حال هذه هذا الذي امتدت يده يا halin wannan wanda hannunsa ta miƙe ila izgin ta miƙa zuwa nono mina ratsabi na ina na dibino ga mutum a tsaye hannun ya tafi ya kusa da abu zai tsinka ya yi haka hannun ya haka da dibinon gaba ɗaya su zama dutse sun dakala hada waqatu in qabala tanawulihi sannan lokaci ya shigo na tsayawa hal tabaqa yaduhu mamdudatun fa fa'il azman ala tabbal li akalin yuqaddimu ala mithli hadhihi tarihati wal abati Allah wadaran hankalin da ke gabatar da irin wannan karerai irin wannan ta'afar Wai yuqaddimuha ala an-nusus ya gabatar da ita akan alqur'ani akan sunnan manzon Allah as-sarihati min alkitabi was-sunnati wal-athari ba zai yi wa karawa mun samu fassarar malami nawa biyu kawai tafi biyu ne biyu ne

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المطلوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالآفية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين